wa kulla dalalatin finnar bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Imam al da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba yau sha bakwai ga watan Juma'a al-Ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa da talatin da 1438 kuma shi ya yi daidai da sha biyar ga watan biyu miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako na karatun littafin nan mai suna alwabilu sayyid Bin alkalimin tsayyib wallafar babban malamin nan al'imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljauziya rahimahullahu ta'ala a wadda shi ne darasinmu na hamsin daidai kuma malam bai gushe ba cikin yi mana bayani akan wasu ayyukan ubangiji subhanahu wata'ala da sifofinsa na kamala wanda ya ba ko ya kamata bawa a kowane lokaci ya zama yana halarto da su a zuciyarsa ya zama suna zuwa masa a cikin zuciyarsa yana tunanin su har koyaushe wannan kamar yadda malam ya faɗa zai taimaka masa wajen haɓaka imanin da yake cikin zuciyarsa ga Allah subhanahu da Allah subhanahu wata'ala wanda kuma haka zai haɓaka masa hasken da zai yake zuciyarsa da wannan haske shi ne hasken da ɗan adam zai rayu da shi a nan duniya kuma ya shiga kabari da shi kuma ya tashi ranar gobe kiyama a cikinsa malam ya ce huwal malikul da la sharika la to wa ya rika tunawa ya rika halartowa a cikin zuciyarsa ko da yaushe cewa Allah shi ne sarkin da ba shi da abokin tarayya walfardu da falalid shi ne ɗaya tilo Sal ba shi da kini wato ba shi da kishiya walganiyu fala zahira la ne mawadaci da baya shi da wani mai taimako ba shi da wani mai taimaka masa wasamadu fala walada la ne abin nufa da bukatu ne wanda wato baya da wata bukata ta ya ci ko ya sha ko ya haihu don haka ba shi da ɗa da ana wato ana bukatuwa ne zuwa ga da saboda bukatar da ake da ita wajen wani lokaci sai yana son ya samu da saboda in ya tsufa ya kai wani munzalin da yake bukatar tallafi dan nan shi ya tallafa masa ubangiji baya da bukata zuwa ga kowa asabar ne shi ake nufarsa da bukata sannan asabar ne asabar shine allazi la jawfa lahu as allazi la jawfa lahu wanda ba shi da wani abu ba shi da ciki da za a ciyar da shi ko a shayar da shi wa yut'imu wa la yut'am bangiji shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi ma uridu minkum min ma uridu minhum min riskin wa ma da an mun ba na bukatar wani arziki daga wajen su su bayina kuma ba na bukatar su ciyar da ni haka ubangiji ba da bukatar wannan wala sahibata tala ba shi da mata wal aliyu fala shi ne shine madaukaki shine ke da ɗaukaka ta zati daukakar zati shine ya daidaita akan al'arshinsa kuma mubayinun min khalqihi ba gaure yake cikin halittarsa ba yana wato ya rabu da halittarsa ba haɗe yake a gaure a cikin su ba saboda haka ar-rahmanu 'ala al-arshi sabbih isma rabbikal a'la wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana saman bayansa yana da daukaka daukaka ta zati kamar yadda yake da daukaka ta sifa sifofinsa ba ɗaukaka ne babu wani wanda zai iya wato zai sifantu da irin sifar ubangiji subhanahu wata'ala dukkan wata sifa da ubangiji ya sifantu da ita to yana sifantuwa da sifa ce mafi daukaka mafi daukaka yana ji jin da babu kamarsa yana gani ganin da babu kamarsa dukkan wani ji ji ne mai iyaka kuma wani lokaci yakan samu matsala amma banda jin Allah ba shi da iyaka kuma babu wani lokaci da jin Allah subhanahu wata'ala zai samu matsala haka nan gani dukkan wani mai gani wata rana wato ganinsa yana da iyaka akwai iya abin da zai iya gani akwai abin da ba zai yi wa ganshi ba to ganin Allah ba shi da wannan iyakar sannan dukkan wani mai gani yakan gani ne da wata ala alan nan idan ta samu matsala shi ne zai daina ganin to amma ubangiji mai gani ne mai ji ne mai gani ne ko sami'ul basir amma da jinsa da ganinsa babu wani wanda yake ya sifantu da irin wannan don haka yana da ɗaukakar sifa kamar yake da ɗaukaka ta fuskar wato darajarsa da girmansa haka babu wani wanda zai iya wa Allah subhanahu wata'ala ko kuma wanda zai kai ubangiji subhanahu wata'ala matsayi fala shabiha lahu ba shi da wani wanda yake kama da shi wala samiyya lahu ba shi da wani wanda yake tamkarsa al ta'lamu lahu samiyya shi zaka kan shin ka san wani wanda yake tamkar ubangiji yake daidai da ubangiji kullu shay'in halikun illa wajhahu dukkan wani abu mai halaka ne wato mai gushewa ne da wayi gari babu shi sai fuskar ubangiji wato sai zatin ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne baya da karshe baya karewa kullu mulkin za'ilun illa mulka dukkan wani mulki mai gushewa ne mai karewa ne mai tafiya ne dukkan wani wanda yake jin sarauta yake jin mulki da iko za a wayi gari babu shi babu mulkinsa sai dai a ba da labarinsa ko kuma watakila gashi nan da ransa amma mulkin yana hannun waninsa shi ma ya koma mabiyi Allah subhanahu wata'ala shine mulkin mulkinsa yake mulki na hakika duk wani mulki ba na hakika ba ne na aro ne kuma ba cikakke ba ne tauyayye ne shi yasa kowane mai mulki lallashin waɗanda yake mulki kada su masa ba ka shi ba cikin bukatar yake kullum ƙara kwantar musu da hankali yake yi hakuri dai halin da ake ciki insha Allah muna nan dai muna kokari to wannan mulkin dan adam kenan saboda yana yana mulkin ku kuna mulkin sa banda Allah subhanahu wataala ya fi ƙarfin ya tsaya yana lallashinka yau kada ka yi masa buri to kai mana za <laughs> ka duk wani mulki mai gushewa ne wa kullu zillin qalisun illa zillu kowace inuwa mai wucewa ce mai kaucewa ce in banda inuwar Allah subhanahu wataala duk wata inuwa za ta janye sai inuwar ubangiji subhanahu wataala ranar da Allah subhanahu wataala zai tashi halittunsa gaba daya kasance kowa yana buƙatar mafaka a ranar da za ce babu wata inuwa sai inuwarsa yau ma la zilla illa zillu sai inuwarsa kawai aka duk wata inuwa mai gushewa ce wa kullu fadlin munqati'un illa fadla duk wata falala duk wata baiwa da zaka samu tana yankewa sai ta Allah subhanahu wataala yace ba ta karewa la lan yuta'a illa bi iznihi wa rahmatihi ba a yi masa da'a sai da izininsa da rahmarsa wato sai da al'izin ana shi ne al'izinul kadari wal'izinul eh, eh, kadari alkauni wato ko kai ko da'a ce za ka yi wa ubangiji sai da izininsa za ka yi idan babu wani izinin ba za ka iya da'ar ba Allah ce wa ma'ar sallamin rasulun illa liyu ba'a da izinillah ka sai da izinin Allah shi kansa wannan da'ar da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ne ga dama ya bamu wannan wato shin ya bamu wannan falala walan yu'sa illa bi ilmihi wa hikmatihi kuma ba a iya saba masa sai da ilimin sa da hikimarsa to dukkan wani sabo da zaka saba wa Allah da shi to yana ya san da wannan ya san da saban da mutum zai yi kafin yayi saba da abin da zai yi saba masa da san da zai yi da inda zai yi ubangiji duk ya san wannan don haka babu wani abu da ake saba wa Allah da shi a doron ƙasa wanda Allah bai sani ba ko kuma ana yin shi ne don Allah ba yadda zai yi duk wani mai mulki ko mai iko ko mai isa akan yi abin da baya so kuma ba yadda zai yi amma banda Allah ya san kai kuma yana sane da za yi kuma shi ya barka kai saboda wata hikima da tashi saboda ka da bai hikima cikin ya kyale ka kai kai kanka da baka cikakkiyar dama domin ya kama ka da hujja ka zo ka ce kai me yasa Allah zai maka kaza bayan kuma kai ba kai komai ba a to kai laifi gashi nan karara a gaban sai sai sai ubangiji subhanahu wataala ya mahujja da wannan yuda yuda'u fa yashkur hmm. shi za ka yi wa godiya shi za ka yi wa da'a kuma shi zai gode maka kai masa da'a kuma ya gode maka wato godiyar ubangiji subhanahu wataala ga bawansa shine ya ya saka masa ya saka masa da mafificin abin da shi yayi wa Allah subhanahu wataala na biyayya wa yu'sa fa yatajawaz wa yakfir ayi masa a saba masa sannan kuma ya ainihin ya afuwa ya yafi to kai masa ba daidai ba kuma ya ce ya yafe maka har ba ya maka ta yin tuba ce ka zo ka tuba da yafe maka kullu nikmatin da kullu kullu ni'matin minhu fadl kullu ni'matin minhu adl kullu ni'matin minhu adl kowace azaba kowace musifa da ubangiji subhanahu wata'ala zai saukar ku adalci ne wato ubangiji subhanahu wata'ala bai taba saukar da wani abu ba wanda za a ce ya zalunci bayansa dukkan wata musiba da ganta a doron kasa da ta samu bayin. da ta samu bayin to Allah subhanahu wataala ya musu wannan da adalcin sani kila ma da ya kama su da laifuffukan su gaba daya to da ya share doran kasa din bai kowa ba saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana ma afwa to wai afwan kafi da yawa ma yafewa ke da a ce kama mu yake da duk abin da muke yi to da ba taraka ala bariya min dabba ba ko wani abin da zai ke da rafi da Allah zai bari a doran kasa sai ya share ta gaba ɗaya saboda kuka ce kullu ni'matin minhu fadl duk kuma wata ni'ima da ubangiji subhanahu wataala zai saukar da ita ga sa to falalarsa ce falala ce ba wai don kayi abin da zaka ce dole Allah ya maka ba ce to dai abin da nima dole dole Allah ya maka wato ka sayi wannan falalar da wani aikinka da wani farashin da ka biya ubangiji babu wannan sai dai maka falala ya baka aqrabu shahid shine mafi kusancin halartacce wato shine yake yana nan kuma yana kusa da kai yafi komai ya ya ko komai kusa da kai duk wani abin da kake ganin yana da kusanci da kai to kusancin ubangiji subhanahu wataala yafi wannan ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ce akwai mala'iku wanda yake mala'ika da yake halarci kuma yake abin nan yake ah, yake halarci kuma yake sa ido akan abin da bawa yake aikatawa ubangiji subhanahu wataala ya san abin da bawa yake sakawa a zuciyarsa walaqad na'lamu walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka halarci mutum muka san abin da zuciyarsa ke sakawa kuma mun fi kusanci zuwa gare shi fiye da wato jijiyar wuyansa adna hafid kuma shine mai kiyaye ka wanda yake mafi kusa dukkan wani wanda zai baka zai zai baka tsaro ko zai yi gadin ka to ubangiji subhanahu wataala shine mai gadin ka mafi kusa da kai sauraka ubangiji subhanahu wataala shine fiyayyen mai gadi wallahu khairul hafiza shine fiyayyen wanda yake gadi yake ba da tsaro dukkan wani tsaro da kake nema to ka neme shi gurin Allah subhanahu wataala shi yake kowa ba da wannan tsaro hala dunan nufus shi ne ke shiga tsakanin bawa da zukatansu ubangiji su wata ala ya hulu bainal mar'i wa shi shike shiga tsakanin bawa da zuciyarsa zukatan bayi a hannun Allah su ala wataala sai yadda ya ga dama ya juya su babu wanda yake iya juya zuciyarsa zuciyar kowa tana hannun Allah su wata ala wa aka zabin na wasi, ubangiji shi ke kama kirkire da makarfada wato gaban kai shi ne bangon kwada to ubangiji zuwa ta rake rike da nan saboda nan ne wato mafuffugar tunani abinda mutum zai yi tunani to daga nan ne mafuffugar tunani to ubangiji zuwa wata ala shi ke rike da wannan haka shi ke iya shi ke juya linzamin tunaninka da linzamin rayuwarka gaba da hannunsa take wasajjalar athar da naka wa nasakha al'athar ko da ya bude ne sannan yana rubuta duk abin da ka bari duk abin da kai al'athar dukkan wani aiki da kai ubangiji subhanahu ta'ala yana yana yana rubuta wannan saboda haka tafiyarka daga gida zuwa masallaci iya adadin daga kafarka da aje ta ubangiji subhanahu ta'ala yana rubuce da wannan ya san wa naktubu ma qaddamu wa atharahum za mu muna rubuta abinda duk suka aikata wa atharahum atharahum shine kamar hatta takun kafarka da zaka yi duk iya adadin takun da kai daga masallaci daga gidanka zuwa ga masallaci daga masallaci zuwa koma gidanka zuwa gurin karatu zuwa gurin aikin alkhairi zuwa kasuwa duk wani a guri gurin aikin alkhairi ne ko gurin eh, sabon Allah ne duk takun da kai ubangiji yana rubuce da wannan wa katabal ajal kuma shi rubuta ajalin kowa sanda za a yi shi da sanda zai mutu shekarun da zai yi a duniya ubangiji subhanahu wataala shi ya rubuta wannan fal qulubu lahu mufdiya zukata duk gaba daya masu bayyana abin da ke cikin su ne ga Allah subhanahu wataala ma'ana babu wani abu da yake buya ga Allah subhanahu wataala duk wani abu da zuciya za ta kulla za ta kullata ubangiji subhanahu wataala ya san ko menene wasirru indahu alaniya abinda ka boye shi a gurin sa a fili yake karara wal ghaibu indahu shahada abinda kake ganin boyayye ne shi a gurin sa a fili yake ba boye yake ba ata'uhu kalam wa azabuhu kalam wato kyautarsa in zai yi kyauta to da magana ce kun fayakun don abinda zai yana so mai da kai mai kudi to da kun shi kenan ka zama mai sarauta da kun ka zama mai inda ba amruhu idan arada shay'an shay'an komai ya shiga ciki ko abin da bai shiga shay'an ba to naka ko kome ne ne zai mai da kai da kalma kun da ya mai da kai shi yasa ce a tsa'uhu haka nan azabarsa idan Allah subhanahu wata'ala ya so halaka wata alƙarya da kalmar kun din nan nan. da ita za a za a za a halaka wannan alƙarya shi ne wa azabuhu kalam inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun kadai al'amarinsa idan ya nufi wani abu shi ne ya ce da wannan abin kasance sai ya kasance fa'ida ashraqat ala kalbi anwaru hadhihi sifat to idan hasken waɗannan sifofi na ubangiji suka haska zuciya suka haskaka zuciya yana magana zuciya yayin da waɗannan abubuwa da ya ta ambata wanda muka yi sati wajen uku muna karanto su to yayin da suka kama zuciyar ɗan adam suka haskaka masa ita mahalla inda ha kullu duk wani haske kuma sai ya bace sai wannan hasken ne wa a haza ma la yaqul bil to bayan wannan kuma abinda zaka samu na kusanci da ubangiji da lada da wannan abin da ba zai iya ba zai iya karsuwa a zuciya ba irin abin da ubangiji wata ala kuma zai sa wa ba wannan na kusanta shi zuwa gare shi da ni'imta shi da tanadin da ya masa aljanna to wani abu ne da la yahduru min zal fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun babu wata rai da ta sami aka ɓoye musu na farin ciki shine wa a haza? ma la yahduru bil bal bayan wannan mutum ya samu wannan matsayi to kuma sakamakon da yake gaban wannan kuma abu ne da ainihin baya ɗarsuwa ma a zuciya ko tunanin kama bai kai gare shi ba wala tanaluhu ibara ba wata maganar yanzu za mu iya fasa shi mu yi bayaninsa gaba ɗaya ba zai yi ba don ba mu san shi ba mu ba wal maqsudu yace abin nufi da cikin wannan dogon bayani da yayi anna dhikra yunawwiru al wal wajha wal a'dha ambatan Allah yana haskaka zuciya yana haskaka fuska yana haskaka gabbai wa huwa nurul abd fi dunyahu shine hasken bawa a duniyarsa wa fil barzakh shine hasken bawa a rayuwarsa ta kabari kafin kiyama yau da kiyama shi shine hasken bawa a ranar gobe kiyama to yana nuna maka cewa shi wannan zikiri da kaji ana faɗa duk waɗannan abubuwan da yake ambata zikiri yana haifarwa da miyisa in ka ga mutum yana da awar zikiri amma baya iya halarta waɗannan ma'anoni ko wani ɓangare nasu a cikin zuciyarsa to ba zikiri ke ba kawai dai yana ma hau masa ne ba idan zikiri yake yi to zikiri zai haifar masa da waɗannan abubuwa a cikin zuciyarsa wannan shine abin da malam yake cewa yana yi to zuciyarsa za ta samu haske idan zuciyarsa ta haskaka shikira ya samu hasken da zai wato rayu da shi a duniya ya samu hasken da zai tafi da shi kabari kuma ya samu hasken da zai tashi da shi ranar gobe kiyama malam yace wa ala hasabi nuril imani fi qalbi al-abd takhruju a'maluhu aqwaluhu wa laha nuru wa burhan yace to gwargwadon hasken imanin da yake cikin zuciyar bawa gwargwadon hasken imanin da zai zama a cikin zuciyar bawa to gwargwadon haka ayyukansa za su fito da ayyuka maganganunsa za su fito suna da haske kuma burhan suna da hujja wato gwargwadon yadda bawa yake da haske a cikin zuciyarsa gwargwadon haka za ka ga haske a cikin ayyukansa ko a maganganunsa ba zai yiwu ba ya kasance zuciyar bawa tana haske tana arzakawa kuma a rika ganin ayyukansa baka kikirin a rika ganin abubuwan da za a yi a tir da su a cikin aiki kuma a ce zuciyarsa tana a ce ga zakir ne dan damfara zakir ne amma damfara mutane zakir ne yana dan shaye-shaye yana dan dauke kuma zakir ba zai yiwu ba in yana zakiru to za a ga alamar zakir a aikace za a ganshi mai tsoron Allah za a ganshi mai tsantseni za a ganshi mai kyautatawa dukkan wata sifa ta kware za a ganshi a aikin shi a abin gwargwadon abin gwargwade da zai bayyana abin yayi nisa sosai to ma'anar hasken yana da yawa a kunce in ya dan takaita to hasken ba ya dan takaita ya dan rabu amma kaga dudum to can ma dudum din ne haka hatta inna minal mu'minina man yakunu nuru a'malihi idza sa'idat ila Allah tabaaraka wa ta'ala ka nuri shamsi jahar yakan kasance kin mu'minai wani hasken ayyukansa yayin da za a daga ayyukansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zai zama hasken su kamar hasken rana kawo ku hasken rana shine ƙarshe wa haka da nuru ruhi hakanan hasken ruhin sama idan qadima biha Allah lokacin da bawa ya rasu hasken ruhin sa aka ɗaukaka shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan ruhin zai tafi yana haske kamar hasken rana wa haka za ya kunu nuru hussa'i bai ne da haka don haskensa da zai zo yana tafiya a gabansa wanda zai haskaka masa gaba lokacin da za a tafi hawa siradi kowa da haskensa gwargwadon imaninsa to shi haskensa zai zama kanuru shams kamar hasken rana wa haka za ya kunu nuru wajhihi fi yawmin qiyamah haka nan hasken fuskarsa za ta kasance ranar gobe kiyama Allah ka samu a cikin waɗannan wallahu ta'ala musta'an wa alaihi tuflan Allah shine abin neman taimako kuma ka rishi ake yi babu wannan ita ce fa'ida ta da 36 shine maganar haske ka zuciya da ambatan Allah yake ke ya tsawaita mana ita saboda yadda ya shigo da wasu ayoyi ya buƙaci kuma ya yi fashin baki mai faɗi a kan waɗannan ayoyi sannan sai ce a sabi'atu wa talatu wato fa'ida ta talatin da bakwai annan zikira ra'asul umur zikiri shi ne kan dukkan al'amura wa tariqu ammati ta'ifa dukkan wasu wata wani ganganku da za su ce su masu tsoron Allah ne su masu bin Allah ne wata ala? su masu gudun duniya ne da kira su ta'ifa to wannan shi ne su hanyar ambatan Allah wa manshurul wilaya ta ce tutar da ake buɗe ta ta samun kusanci wato soyayya ta ubangiji tun ya zama cikin masoya ubangiji kasance karkashin wannan tuta ta ambatan Allah faman futiha lahu fihi faqad futiha lahu babu dukhuli ala Allah azza wa jalla wanda duk aka yi masa fatahi aka yi masa budi daga cikin lamarin ambatan Allah to kawai an buɗa masa kofar shi zuwa zuwa fadar ubangiji ya samu kofar zuwa Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala falyatazahhar waliyadkhul ala rabbih azza wa jalla zaka sai ya tsarkaka sai tsarkake jikinsa ya tsarkake zuciyarsa ya shiga ga ubangijinsa azza wa jalla yajid inda a wajen ubangiji zai samu duk abin da yake bukata duk abin da yake so zai samu بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأعلام فإذا صار الذكر كنا نقول لا waya ta ce take take motsi don koro wani wasu malam ya ce fa wajada fa wajada idan ya samu ubangijin bukatar ka ka samu Allah ya zo ka kamar yadda ka ce kana san shi to shi ma ya ce yana san ka to in ka samu wannan to komai ma ya zo maka da sauki ba kuma abin da zai gagare ka Allah ce yana san ka ka zama masoyinsa ka zama dan gatansa to kuma shi kenan babu kuma wani abin da zai fi karfin ka kuma komai ne ne kake bukata sauki ne ya zama mai sauki a wajen ka fa in fatahu rabbuhu rabbuhu rabbuhu azza wa jalla fatahu kullu shay amma in ya rasa ubangijinsa to ya rasa komai in yayi asara ya rasa ubangijinsa to kuma babu abin da zai zama masa makwafin ubangiji menene shi babu shi ce a ce ka rasa ubangiji ubangiji ya ce ba ba shi ba kai to shikenan sai sai ka wa? babu wanda kuma za ka rike yayi to shi ne malam ya ce wannan shi ne wato amfanin zikiri na 37 sai ce a samiratu was talatin fa'ida ta 38 anna fil qalbi qullatan wa faqatan wa eh? yayi yana yayi Hassan bai fa'ida ta da takwas, fil qalbi khallatan akwai bukata da kowace zuciya ke da ita wafaqatan da talauci kowace zuciya tana cike da bukatu tana cike da talauci la yasudduha shay'un albattata babu wani abin da zai iya toshe wannan bukatar illa zikrullahi azza wa jalla sai ambatan Allah kaɗai. Fa'ida sarar zikiru shi'arar shi'ar idan ya zama na. wato ambatan Allah ne lullubin zuciya shine abin da zake lullube zuciya bi haisu yakunu huwa adh-dhakiru bi asala sai da zai zama zuciyar ita ce asalin mai zikirin wal ta taba'un lahu shi wato harshe kawai amshi yake yi da zama da mai zikirin na asali mai jan ragamar zikirin ita ce zuciya shi kuma harshe ya zama kawai amshi yake yana yi wa zuciya amshi ne fa hadha huwa zai su yasuddu khalla wala ce to wannan zikirin shi ne yake toshe bukata shi yake sa zuciya ta samu biyan bukata wa yufnil faqa shi yake kawar da talauci na zuciya fa yakunu sahibuhu ghaniyan bila mal mai irin wannan zuciyar da yake ambatan Allah haka to sai zama shi ne mawadacin da ba ko da ba shi da komai ko da ba shi da taro azizan bila ashira da zama shi ne wato mai izza mai girma ko da ba da dangi ba da kowa amma kuma yana da izza yana da daraja da martaba da girma mahiban bila sultan zama shi ake da haibarsa wato ake kwarjininsa ake ganin kwarjininsa ba tare da wani mulki ba ba wani mulki a hannunsa bai da sojoji bai da 'yan sanda bai da alkalai bai da kurkuku bai da komai amma kuma ana ganin haibarsa kamar yadda wani mai mawaƙi yake wa maliku kirari fahuwal eh, mahibu wa laisa za sultani fahuwal muhammu wa laisa za sultani shi shi ne wanda ake ganin haibarsa ga shi ko ba wani mulki ne da shi a hannunsa ba fa idza kana ghafilan an zikrillahi azza wa jalla to yayin da bawa ya kasance wato mai gafala ga barin ambatan Allah subhanahu wataala fa huwa bi diddi zalika to kishiyar waɗannan abubuwa ne faqirun ma kasrati jidatihi duk wadatarsa ya zama bukaci kad zalilun ma sultanihi duk mulkin sa tare da mulkin da Allah ya bashi da ikon da ya bashi ya zama kaskantacci haqirun ma kasrati ashiratihi ya zama wulaƙantacce tare da yawan dankinsa saboda haka a jidda jidda ko jida duk za ka iya faɗa wato wadatarsa wato yana so ya gaya maka idan kana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to ubangiji subhanahu ta'ala zai sanya maka waɗanda zai sanya maka wadatar zuci ka zau kana da wadatar zuci gashi dai ba ka da dukiyar to amma kuma ubangiji subhanahu wataala ya rufa maka asiri dan kadan sai ya ishe ka azizan bila ashira ka zama aziz wato ga ka da ba ka da kowa ba ka da wasu dangi ba ka da wasu wanda za su tsaya maka amma kuma kana da izza kana da girman ka kana da haiba duk da ba wani mulki tare da kai a yayin da kuma mutum ya zama gafalalle ga barin ambatan Allah sai ubangiji kuma ya jefe shi da akasin waɗannan sifofi zama gashi da wadatar amma kuma ha ɗabi'a ɗabi'a ce na mabukata ba za ka ga alamar wadatar ba a tare da shi ba kullum cikin wato wahala yake hakanan gashi da jama'a amma kuma cikin izza yake cikin zulli yake cikin kaskanci yake gashi da da sultan amma cikin zulli yake التاسعة والثلاثون في فائدة تلاتين ترى أن الذكر يجمع المتفرقة ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب شيء ambatan Allah shine yake yake rarraba abin da yake wato tarwatsa abin da yake hade sannan ya matso abin da yake nesa sannan kuma ya nisantar da abin da yake kusa mala yace ga fassarar abin da yake nufi da maganarsa ambatan Allah yana tattaro maka abin da yake warwatse abin da yake yawon watsu ya tattaro shi haɗo shi guri guda fa yajma ma tafarraqa ala alqalbi min ala alabd min qalbihi wa iradatihi wa humumihi wa uzumihi sai ya tattaro wa bawa abin da ya warwatsu na zuciyarsa na daga niyyarsa ko nufinsa da ainihin abin da humumihi da damuwinsa ko damuwarsa wa uzumihi da kudurorinsa wal azabu kullal azabi fi tafriqiha wa tashattutiha alayhi azaba gaba ɗaya tana nan takun su cikin yadda ya zama na abinda zuciyarka take nufi ko take so ya zama na a tarwatsa suke wato ka kasa hada hankalinka guri guda a ce wani ya kasa tara sa guri guda ka san ba cikin nutsuwa yake ba saboda ka akwai wancan abu akwai wancan akwai wancan akwai wancan abubuwa duk sun bi sun taru sun masa yawa dukkan su kuma iradarsa ce dukkan su wani abu ne da yake nema yana neman wannan yana neman wannan yana neman wannan ya kasa hada sa guri guda ko kuma humumuhu damuwarsa abubuwan da suka sako shi a gaba yake tunani a kansu sun dame shi zama ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ga wannan can ga wancan jiya akwai wani shekarar jiya akwai wani bara akwai wani bana akwai to kaga hammin nasa sun zama da yawa a warwatse haka nan uzumuhu kudurorinsa yana yana da kudurin zai yi kaza yana da kudurin zai yi kaza yana da kudurin zai yi kaza to duk in wa ya kasance cikin irin wannan yanayi to yana cikin wata azaba yana cikin wata azaba ba ka gan shi a da tsaba kullum haka za ka gan shi a firgice a gigice ba nutsuwa tare da shi to ambatan Allah shi ke sa duk zuciyarka ya tattaro maka da ta guri guda kaga abubuwan da zuciyarka ta tarwatse a dalilin su ambatan Allah shi zai sa gaba daya ka ji ka nutsu ka dawo ka zama kintsatsi waɗannan abubuwa duk daina tayar maka da hankali ya ce wal azabu kullul azab azaba dukkanin azaba fi wata wa tashattutiha alaihi waɗannan abubuwan su zama sun rarrabu sun warwatsu wan firatiha sun sakorkwace masa wal hayatu kullul hayati wan na'im fi cimai qalbihi wa hammihi wa azmihi wa iradatihi sannan rayuwa ko ni'ima rayuwa kullul hayat wato rayuwa gaba ɗayan rayuwa ko kuma ni'ima gaba ɗaya ni'ima shi ne zuciyarsa ta tattar guri guda damuwarsa gaba ɗaya hamminsa abin da yake damuwar ko yake tunanin ya zai samu ko ba zai samu bai zama ya tattar guri guda ƙudurinsa ya zama ya tattar guri guda iradarsa nufinsa zama ta tattar guri guda to a ne zai samu ni'ima zai samu nutsuwa zai samu kwanciyar hankali amma idan waɗannan abubuwa suka warwatse masa ya zama na kullum cikin tunanin wannan da wancan da wancan yake kullum cikin tashin hankali daban-daban daban-daban wani na bin wani to ba zai ba zai taba jin dadin rayuwarsa ba da zama da hankalinsa ya ya nutsu ya haɗu guri guda to wannan shine zai samu rayuwa mai dadi shi za ka ji an ce ka aiwa ne wanda duk yanzu hankalin shi a tashe yake duk yanzu abubuwansa duk a warwatsa suke a ce a yanzu ai wanda hankalinsa ya tattaro hankalinsa yanzu gaba daya ya nutsu yanzu ya tara hankalinsa akan abu kaza to alama cewa ya samu nutsuwa wa yufarriqu mashtama alayhi min al-humumi wal ghumumi wal ahzani wal hasarati ala fawti hududihi wa matalibihi ya tarwatsa masa abubuwan da suka tattaru a kansa na damuwa da bacin rai da bakin ciki da nadama damuwa da bacin rai da bakin ciki da nadama wanda suka suka suka tattaru a kansa suka dame shi ambatan Allah shi zai tarwatsa wannan abubuwan ya watsar masa da su ya fitar masa da su daga zuciyarsa wa yufarriqu alaihi majtama alaihi min zunubihi wa khatayahu yau wal hasarati ala fawti hududihi wa matalibihi da nadamar da yake cikin ta daban-daban daban na abubuwan da ya rasa na raban da ya rasa da bukatunsa da ya rasa yana da buƙatar kaza yana da buƙatar kaza yana neman abu kaza yana neman abu kaza duk ya rasa waɗannan abubuwa sun tattara sun zama damuwa a cikin zuciyarsa ambatan Allah yakan kawar da wannan ya gusar da shi gaba ɗaya wa yufarriqu Alayhi majtama Alayhi min zunubihi wa khatayahu wa awzarihi haka nan yayi tarwatsa abin da ya tattara akan zuciyarsa na laifukansa da kurakuransa da nauye-nauyen laifukansa wanda suka taru suka taru suka taru suka yi masa katutu a ransa to ambatan Allah shi zai tarwatsa wannan abubuwa daga zuciyarsa hatta ta tasaqata anhu wa tatalasha wa tadbahilla har waɗannan laifuffukan zama su rika wato zubewa daga jikinsa suna taɓacewa suna ta zagonyewa har ya kasance babu su gaba ɗaya yawan ambatan Allah zai sa ubangiji subhanahu wataala yayi ta raba shi da waɗannan abubuwa na damuwa da laifuffuka da suka dami zukatansa a zuciyarsa wa yufarriqu aidan majtama alai ala harbihi min jundi shaytani haka nan ya tarwatsa rundunar shaydan wanda suka yi dandazo suka yi ganganku wajen yakarsa shaydan da rundunarsa shaydan zai hado da rundunarsa domin ta yaki sai yaki wannan bawan Allah to da ambatan Allah ne zai tarwatsa wannan rundunar fa inna iblis la yazalu la yazalu yab'athu lahu sariyatan ba'da sariya domin iblis ba zai gushe ba ga kowane bawa yana aika masa runduna bayan runduna to kowane bawa ubangiji zai rika abin nan iblis zai rika aika masa da runduna bayan runduna muka cewa sun yi nasara akan su murkushe shi wa kullama kana aqwa talaban lillahi subhanahu ta'ala duk sanda bawa zai kasance wato mai tsananin karfin nema a wajen Allah subhanahu yana neman yadda zai kara kusancin Allah kusantar Allah subhanahu ta'ala wa ashadda ta'alluqan bihi wa iradatan lahu ya zama mafi tsananin wato makalkalewa ubangijinsa subhanahu ta'ala. da neman yardar ubangiji subhanahu wataala ya kasance a koda yaushe yana kokari ya zai samu kusanci da Allah to duk sanda bawa ya kasance da irin wannan hali kanat sariyatu akthafa wa akthara wa azama shaukatan to rundunar da shedan iblis zai rika turo masa zai rika turo masa runduna wacce ke mai kaurin gaske mai yawan gaske sannan ko mai karfin gaske wato gwargwadon yadda ya ga ka tanadi makamanka na yaƙasa shi ma gwargwadon yadda zai tanadi shi makaman yayin da bawa yake kasancewa cikin bautar Allah da tsoron Allah da ambatan Allah da kusanci ga Allah idan wannan yayi yawa tare da bawa to shi ma iblis zai ƙara yawan rundunarsa saboda saboda kai sa ne kuma a shirye kake to kaga ba zai zo maka a hankali ba zai zo maka sako-sako ba shi ma zai zo a shirye idan ya ga cewa cikin dan wani gajari-gajarin rayuwa kake cikinta dangane da addini shi ke nan ya ɗauka mutum biyu wanda uku cikin shekarun kai ɗaya ma zai iya maki shi kawai kai ka ba shi da ba shi da wasu masu tsaransa wannan azkar da ambatan Allah su ne hissin ɗin su suke baka kariya su suke baka wasu ne sojojin da suke baka kariya da makamansu to yadda ka kasance ba ka yi kamar kana sallama su ne ɗaiɗaiɗai haya wa kawai gari fayo ba kowa a tare da su to shi ke kira wannan kaga ba bukatar sai an masa wani babban shiri kawai cikin iblisan ma ko shedanin sai a wani dan jigari jigari cikai da Allah wancan daidai da kai shi ne daidai da kai amma a ga wancan cewa ya ya ya ya ya wato ya katinge kansa da azkar da karatun qur'ani da neman kusanci ga Allah subhanahu wataala da aikata sunnoni to wannan yana cikin wani tsaro saboda ka shedan shi ba in zai tunkare shi sai ya shirya sannan ya matsa zaka sai ta turo masa to ambatan Allah kuma shi zai rika fata-fata da su saboda ka da zarar ka sun matso ka saki wannan igwa da ambatan Allah shi sai ka tarwatsa su shine yace bi hasabi ma inda al-abd min mawaddil khair wal irada gurgudan abinda bawa yake da shi na sinadarin alkhairi da kikkiawan nufi gurgudan yadda shi ma iblis zai tunkare shi wala sabila ila tafriqi hadha al-jam'i illa bi dawamin dhikri baka da hanyar da zaka tarwatsa wannan dunduna wannan dandazo da gangan ku na iblis sai da ambatan Allah akai akai sai da Allah ba kakkautawa da wannan ne ka iya tarwatsa wannan rundunar tashi ka kaga ambata Allah ne zai tattaro maka abin da ya rarrabu ne zai rarraba maka abin da ya wato tarwatsa maka abin da ya haɗu? wa amma taqribuhu albayt amma nisantar da wa kusanto da nesa shi zai kusanto maka da abin da yake nesa fa innahu yuqarribu ilayhi alakhirata allati yubidaha minhu ash-shaytan wal amal zai rika matso maka da lahira kusa wanda shaidan da burin da yake cikin zuciyarka kullun ne santar maka da lahira yake shaidan kullun wato nuna maka yake cewa maganar lahira ka daina kawo ta are ana bikin duniya yaushe ka zo kana wani ta kiyama ba ana ta ana ta yau za ka zo maganar bikin kiyama kawai ka shi duniyarka cewa akwai sauran lokaci ka duba shekarunka wani ma da shekarun amma sai ka kamar yau ya balaga eh. to shedan kullun nuna maka yake lahira fa kai ba ba kusa ba ta kusa da kai haka nan al'amal burace burace burace burace ya mutum gashi yayi wasu shekaru amma zuciyarsa kamar ta dan shekara 20 ya gushe ba da burace burace a zuciyarsa to ambatan Allah shi ke sa wannan abin da shedan ya nisanta maka da shi ne tunan lahira ambatan Allah shi zai matso maka da shi kusa fala yazalu yalhaju bizikri hatta ka annahu qad dakhalaha wa hadaraha to ba zai gushe ba bawa yana ta ambatan Allah da harshen sa yana ta furta ambatan Allah da harshen sa har ya jika jin wani lokaci kamar ma gashi tsundum a cikin ranar lahira kaga karewar ya matso kusa da ita kenan ta an matso masa da ita fahina idin tasguru fi ainihi dunya to daga lokacin kuwa duniya sai ta zama ba komai ba a gurinsa wa ta'zumu fi qalbihi al akhira lahira kuma ta yi girma a zuciyarsa saboda ka ba za ka ganshi ba ana ta rigima da shi akan wani abu na duniya ba za ka ganshi a cikin ba za ka ga rashin gaskiyarsa ba akan abin duniya za ka kananta ba akan abin duniya saboda duniya ta zama ba komai ba a gunsa lahira ta zama ita ce ke da girma a zuciyarsa wa yub'idu al-qari wa yub'idu al-qariba إيه، ويبعد القريبة زي أبعده هو يبعده ويبعد كوي ويبعد القريبة إليه في الدنيا التي هي وفي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة haka يا abunka? yawa وهي من وفي الدنيا كشيء ويبعد كوي ويبعد الدنيا zai iya zama a ba'ada zai iya zama ba'ada ka ce ba'ada sai zama yi ba'idu a ba'ada yi ba'idu wa yi ba'idu alƙariba ilaihi wa hiyar duniya allati hiya adna ilaihi min al'akhira haka nan sai ya nisantar masa da abin da yake kusa da shi lahira duniya ita ke kusa da mutum ita don ita yake cikinta cikinta yake rayuwa za ka tafi kusa da shi shi yasa aka kira ta duniya saboda kusancinta da dan adam kusa take da shi don a cikin take rayuwa sabanin lahira ita tana nesa da shi ba a zo ta ba to shi ambatan Allah shi ke sa wannan duniyar da kake jin kusa kake da ita ambatan Allah shi zai sa shi zai nesantar maka da ita fa innal akhirata mata qarabat min qalbihi ba'udat minhu ad-dunya domin kishiyoyi ne da duniya lahira ba to duk sanda duniya abinan lahira ta matso kusa da zuciyar bawa to yana tana duniya kuma na ƙara ja da baya ne kamar da duniya tana matsowa a zuciyar bawa lahira tana ja da baya wato in yana jin tunanin duniya to zai ne tunanin lahira kuma zai ƙara nisa da shi kamar yana tunanin duniya lahira kuma to duniyar zai ƙara ganin ta yi nisa yana ba ta baya kullama qaruba min hadhihi marhalatan ba'uda min hadhihi marhala duk dai da ya ƙara kusantar wannan zango ɗaya to zai nisa da wata kuma zango daya. in ya matsa da gurin kusa da wannan zango ɗaya ya matsa zuwa ga lahira tafiyar zango guda to kamar ya bar duniya ko tafiyar zango guda haka nan in ya matsa kusa da duniya zango guda to ya bar lahira zango guda wala sabila ila hadha illa bi dawami dhikri wallahu musta'an to ba ka da hanyar da zaka samu wannan sai da ambatan Allah a koda yaushe sana al'arba'un ya ce fa'ida ta arba'in an da zikira yunabbihul kalba min naumihi wa yuqizuhu min sinatihi wato ambatan Allah shi ke farkar da zuciya daga baccinsa daga baccinta wa yuqizuhu min sinatihi shi ke farkar da ita daga gingidinta wal qalbu idza kana na'iman fatathu al arbahu wal matajiru zuciya yayin da ta kasance tana bacci to dukkan wata riba da dukkan wani hada-hadar kasuwanci da inda ake cin kasuwanci duk zai kubuce mutum ke da duk abin ake samu shi za a zo a gama a ci kasuwar a watsi bai sani bai na bacci wa kana al-ghalibu alayhi al-khusran karshe abin zai yi galaba zai rinjaye a kansa shine hasara to karshe dai zai hasara dai tunda yana bacci an gama cin kasuwa to kaga me zai tashi ya samu babu komai sai dai hasara fa idza istayqaza wa alima ma fatahu min nawmihi shadda al-mizar to da yanda bawa ya zama yana ambatan Allah yana ambatan Allah sai wato afwan ya kasance yana ta bacci yana ta bacci ko yana ta gengedi sai ambatan Allah ya ambaci Allah sai wannan ambatan Allah ya wato farkar da zuciyarsa yana tashi ya ga irin asarar da irin yadda aka wasu suka tsere masa fintin kau to sai take sai zage dantsi wa ahya baqiyata umrihi yayi kokarin ya raya sauran abin da ya rage na rayuwarsa wastadraka ma fatahu yayi kokari ya biya abin da ya kuce masa wala tahsulu yaqadatuhu illa bizikri to wannan farkawar ba za ta samu sai da ambatan Allah fa innal ghaflata nawmun saqil saboda gafala bacci ne mai nauyi ba abinda zai tayar da na zuciya ta farka daga baccinta sai ambatan Allah subhanahu wataala dan ba haka ba to zai tabacci zai tabacci ma'ana zai ta zama cikin gafala waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su tare da shi a doron ƙasa su su ta cin ribar halittar da ya musu a nan doron ƙasa su yi ta tare da zurin da za su tafi da shi lahira shi kuma yana nan yana tafa gamniyarsa yana ta haura wuransa karshe mutuwa ta zo sai an je lahira ya fuskanci cewa ya yi asara mai yawa kuma asara da babu kuma yadda zai ya ya riskota ta riga ta tabbata to idan ya kasance Allah subhanahu wataala so farfado shi sai ambaci Allah sai ambaci Allah to da ya ambaci Allah sai ya farka kuma kamar mai bacci ya farka ana tada hadar kasuwanci ana tada kasuwa ta kusa tashi shi yana bacci kowa ya zo tsayin kayan shi bacci yake wuce ya wuce shi sai can lokaci yayi nisa sai ya dan sai ya dan tashi haka yana tashi kaga a lokacin zai kokari kafin kasuwa ta watse ya san dan abin da ya samu in mai sa'a ne kaga sai ga ya tara watakila ma abin da wani yayi na kasuwar bai tara ba to shine malai ce fa innal ghaflata nawmun saqil wato gafala bacci ne mai nauyi na lazina taqaw idza masu tsoron Allah su ne wanda idan ya shafe ya bige su suka fada cikin wani rami na gafala dan lokaci nan sai su farfado sai su ku su gane cewa ah, sun fa fada cikin wani ramin sai su fito da sauri ya zama sun gane inda suke alhadiyatu wal arba'un mala yace fa'ida ta 41 anna dhikra shajaratun tusmiru al ma'arif wal ahwal ambatan Allah wata itaciya ce wata ke fitar da ƴaƴanta ƴaƴanta din nan take ma'arifa ce da hal akwai abinda ake kira alhal alhal Shi ne wata baiwa da ubangiji wata Ala zai yi wa bawansa a zuciyarsa ba wai shi ne zai tsaya ya yayi tafafutuka sai ya sabu wannan baiwa a zuciyarsa ba Ta ce baiwar da ubangiji wata Ala zai sa masa na farin ciki ko bakin ciki ko damuwa ko rashin damuwa yayin da ya ji wani abu na alkur'ani wanda zai sa shi farin ciki ya ji yana farin ciki yana jin wani abu na alkur'ani wanda zai sha shi damuwa ya jena damuwa zai sa shi kuka ya jena kuka wani abu ne ba ba lalle ne shi zai yi tasannu'i ba in ana kuka kawai ya dage ta matsa idansa sai ya yi kuka a'a ubangiji subhanahu wata'ala ya sa masa wannan abin a zuciyarsa min gairi tasannu'in wa ibtisal to wannan shi ake kira hal shi suke kira hal to idan abin ya zama masa dabi'a ya zama masa malaka ko da yaushe cikin irin wannan yake da zarar zai ji karatun alkur'ani ko zai ji don abin zuwa zuwa ne wani lokaci bai zai zama masa malaka ba akwai wasu lokuta sai ka ga an yi wani wa'azin da zai zo da hawaye amma kuma watakila sai a shekara ana ko wa'azin watakila an yi wanda ya bi wancan ma ratsa jiki amma bai zuwa masa da hawaye wata rana kuma haka kawai zai ɗanga wani abu haka shi kenan kuma sai zuciyarsa ta karya to kaga wannan yana da hal amma bai da bai zama ma'arifa ba sai ma'arifa sai ta zama masa malaka da ko da yaushe a haka yake kamar yin sayi na abubakar lokacin da annabi ke cewa muru a babakarin falusallumin nan ko umarci sayi na abubakar yau mutane sallah ko umarci sai da nan aisha radiyallahu ta'ala ana tana tana farin ita ta hana martaba ce ga ubanta ga mahaifinta a ce yau gashi shine zai wakilci annabi sallallahu alaihi wasallama da zama sa a wurin sallah amma aisha radiyallahu ta'ala anha tana farin ta ce abubakar fa ga yadda yake ka san shi mutum ne mai jin damuwa idan ya tsaya gaban mutane yana musu sallah ba zai iya rike zuciyarsa zai rika yin karatun ma da ba za a rika gane abin da yake faɗa ba saboda kuka to kaga wannan shine shine ma'arifa yadda sanin Allah shi haka yake haka yake ba wai wani lokaci ne haka ba wani lokaci ba mu zai kasance yin lokaci ka gan shi raba-raba wani lokaci kuma ka gan shi girgirgir haka ba <laughs> to ala ibn qayyim yake cewa ambatan Allah yana haifar da shi halin yana haifar da ma'arifa ne wato yau ambatan Allah zai sa ka zama haka allati shammara ilai hassaliku abinda masu bin hanyar Allah suka dage tsantsi suke so su sa Allah ya ba su wannan fala sabila ila zaili timariha illa min shajaratil zikr to babu hanyar da zaka yagi wato ka tsinki ƴaƴan itatuwar wannan sai ta hanyar ambatan Allah wa kullama azumat tilka daraja shajara duk sanda wannan itaciya ta girma wara saka asluha jijiyoyinta suka kara kama ƙasa kana a azama da samaratiha to 'ya'yanta za su zama manya manya فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد وتؤمتا ألا ينا haifar da waɗannan matakai da bawa ke takawa cikin tafiyarsa zuwa ga Allah sune manazilus sa'irin din akwai littafin ibn qayyim madarijus wa manazilus sa'irin manazilus sa'irin sune manazilu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk littafin gaba sharhin wannan ayar ne wa to hanya matakai da ba su tafiya akan wannan layi suke tafiya akan su to ka dau littafin za ga ya fara da matakin al-yaqaza al-yaqaza shine lokacin da zuciya ta farka tana cikin gengedi tana cikin bacci bacci na gafalallu kawai sai ta farka to wannan shine mataki na farko shine matakin al-yaqaza za ga matakin al-basira matakin al-qasd matakin al-azm haka ya tafi da su ya fara cewa akwai wanda sun kai su matakai dubu akwai wanda suka ce dari wani ya kara wani ya rage to shi ne bai faɗi dubu ɗin ba zama matakai matakai ne har zuwa matakin ƙarshe shi ne matakin tauhidi zai zama kamalar tauhidi nan tauhidi ba yana nufin su wujud ba in ka koma ƙarshen littafin nashi za ga ya kawo wannan matakin na tauhidi amma fa sai magana tauhidi wannan da muke karantarwa wanda shine Allah ya aiko annabawa da shi duka annabawa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'az ibn jabal falyakun awwala ma tad'u ila shahadatu alla ilaha illa qayyim ya kawo wannan shine matakin tauhidi lokacin da zaka ji wato ka fahimci cewa babu wani abun bauta da gaskiya hakan sai Allah subhanahu wataala shine yace ambatan Allah shine zai bi da kai waɗannan matakai har zuwa matakin da zaka fahimci haƙiƙanin tauhidi wa huwa aslu kulli maqam shi kuma tauhidin nan shine tushen dukkan wani mataki da zaka taka wa qa'idatuhu allati yanbani zalika al-maqamu alaiha shine jigigon da kowane mataki a kansa zai gino kama yubna al ala ussihi kamar yadda ake gina ah, wato katanga akan wato foundation dinta akan akan akan tushenta wa hadha wa kama yaqumu saqfu ala ha'itihi kamar yadda rifi yake tsayuwa akan eh, wato katangarsa وذلك أن الأبد إذا لم يستيقظ لم يستيقظ لم لم يمكنه قطع منازل السير idan bawa bai farka ba wannan farkawar idan bawa bai same ta ba to shikenan babu yadda za a tafiyar ta yiwu matakan tafiyar duk ba zai yaushe zai bi zango zangon kai yana ta bacci wala yastayqidu illa bizikri kama takaddam haka babu abin da zai tashe shi sai an batan Allah fal ghaflatu nawmul qalbi aw mautu shi gafala shine zuciya ta yi bacci ko ta mutu to zuciya ta yi bacci za ta farta za ta wannan zuciyar mumini kenan ana sa ran za ta farka zuciyar da ta mutu kuma zuciyar kafiri ce wannan ta mutu burus shi kenan sai dai idan Allah subhanahu wataala ya so shi ya fa masa wato ruwan shiriya kuma ya tashi Allah subhanahu ta'ala ya samu dace abinda muka yi na daidai ubangiji ya ba mu nada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum